wani rukuni na ɗimbin masu ababen hawa kenan da suka yi dandazo a guda daga cikin gidajen sayar da man fetur a Kano suke korafi kan yadda ba a bin ka'idar da aka shimfiɗa wajen layukan sayar da man ga masu nema Malam Sanusi Abdulaziz wani matukin babur ɗin a daidaita sahu ne da ya ce ya fito tun da asbar fari domin sayan mai, amma har bayan sha biyu ranar nan ta talata bai san makomarsa ba. Tun safe na fito, na fito tun safe misalin karfe bakwai na zo na hau layi samu na sha mai baga sha yanzu hakan ma shan man namu kila wa Shi kuwa Malam Rabiu ya haya wani karamin ɗan kasuwa ne da ya yi sammako domin sayan mai ya zuba a cikin abin hawansa gabanin tafiya harkokinsa na neman taro da sisi. A jiya dai tun da safe har misalin magariba ina bin gidan mai. Sallan asuba ma a gidan mai na yi ta amma ban samu mai ba. to a wani hali ake so mu kasance mutum bai je neman abinci ba yau kuma tun misalin karfe bakwai nake a gidan wannan har yanzu misalin wajen karfe sha biyu da rabi ban bude gurin kasuwanci na ba karfe tara nake budewa ya ake so mu kasance baya ga 'yan kasuwa da matuƙa ababen hawa na haya Wannan matsala ta jefa ɗalibai da ke zuwa makaranta domin neman ilimi cikin garari. Zana Musa Habib gaskiya ana wahalar samun babur so da kuɗin mai yayi tsada saboda haka ma cost of um, baburan sun yi karanci inda wani samun ma tafiya kafa ma ake musamman ma daga jiya zuwa yau. abubuwan gaskiya sun dan ƙara citara sosai. Alhaji Mansur Tanimu shine shugaban kungiyar mamallaka da matukan baburan a daidaita saho na jihar Kano na cewa abin ai sai ya haula wala quwwata domin yanzu ma wayansu masu baburan gaskiya sun fara ajiyewa ma baya tukuwa saboda yanzu idan mutum ya je sai man ma baya mai da kuɗin man ma bare kuma har ya samu kuɗin da zai biya balas ɗin babur ko kuma ya samu ma wanda zai je ci da gidansa saboda haka wannan an shiga wani irin yanayi mara daɗi Tuni dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa gwamnati ce ta kyale dillalan man fetur ke yin yadda suka ga dama kamar yadda kwamar shi haya shu'aibu ungogo ke faɗi. Tun daga lokacin gwamnatin Buhari har ya zuwa yanzu dillalan man fetur suna cin karin su baka gwamnati ta zura musu ido suna abubuwan da suke so. Su suke sa farashin su gwamnati ta yadda. Ta faɗi dalilin su gwamnati ta yadda kuma a tsaya akan haka. amma duk dalilan da suke faɗa na cewa abin da ke jawo tsadar man fetur a Najeriya duk dalilan da suke faɗa da abubuwa da suka fi su muni a baya amma man fetur din bai kai tsadar yadda yake yanzu ba amma in gwamnati ta ga dama a yau ta ga dama ta ce ta tsaya tsayin duka a gyara al'amuran nan za a yi maganganun nan duk gaba ɗaya a kafofin yaɗa labarai kawai ake yin su da takarda sai dai ba sau ɗaya ba sau biyu ba ƙungiyar dilalan man fetur ta Najeriya wato IPMAN ta sha nana ta cewa ba ta da iko ko zarafin yin wani abu a yanayi irin wannan. Amma Comrade Ungogo ya ce kamata ya yi a yanzu gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kwatankwacin irin wanda shugaba Umar Musa 'yar Adwa ya ɗauka a shekarun baya. Mataki na farko da 'yar Adwa ya ɗauka shine da yawa daga cikin gidajen man da suke NNPC ta karɓe su a matsayin haya wanda shine directly yake yake bada supply na mai ga sauran gidajen a matsayin girtel gidaje na NNPC. wanda zai sauƙaƙa mutane. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin Bashir ɗan Malam jigo a ƙungiyar Ipman kuma shugaban ƙungiyar dillalan mai ta arewacin Najeriya amma lamarin ya ci tira. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.